فاساله اهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما أصور عليه بركم كده ورحكا دكما ساكي سادوا دمو أشكين شرن كرم سني كنقومي شرن دكم بجرورة تنبيع تارق وقرن عنصة تابسة بنشكي أشكين لتافين الله واتو القرآن ميزركي wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. A shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan ma'ana da kuma misdaƙin neman taimakon Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki a dukkanin al'amura. tambayar mu ko ita ce menene matsayin neman taimako ga annabar rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma na iyalan su tsarkaka wajen tabbatar da neman taimakon allah shi kaɗai wanda ba shi da abokin tarayya kafin amsa wannan tambayar bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai يشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود masu saurare hakika Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da kaɗaita shi shi kaɗai wajen neman taimakon shi shi kaɗai ma'ana kada mu nemi wani taimako face wajen wajensa maɗaukakin sarki kamar yadda wannan aya da muke karantawa cikin kowace sallah ta yi ishara kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka suratul fatiha aya ta biyar ba shakka addu'a na daga cikin muhimman tabbacin neman taimako ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda shirin da ya gabata ya bayyana to ko menene ya sanya Allah Maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin addu'a ma'ana miƙa buƙatunmu a gare shi idan mun koma cikin alkur'ani mai girma cikin suratul a'rafi aya ta ɗari da tamanin Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah kuma yana da sunaye kyawawa saboda haka ku roƙe shi da su, kuma ku rabu da waɗanda suke fanɗarewa game da sunayensa, da sannu za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa. Hakika ya tabbata cikin bincike na tafsirin kyawawan sunayen Allah maɗaukakin sarki kashi biyu ne, lafziya wato wanda baki ke faɗi wanda ake bayyanawa da lafzi kamar lafazin Allah maɗaukakin sarki ko kuma lafazin arrahmanu Wannan ɓangare shine wanda aya ta ɗari da goma cikin suratul Isra'i ta yi ishara da shi, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ka ce da su, ku kira Allah ko ku kira Ar-Rahman, kowanne kuka kira to shi yana da sunaye ne kyawawa. Suratul Isra'i aya ta ɗari da goma sai kuma ɓangare na biyu su ne sunaye takwiniya wato mafi kamalar samuwa ma'asumai waɗanda ba sa sabo kuma mafi fifikonsu wacce ke bayani kan mafi kamala halittun Allah maɗaukakin sarki su ne annabi Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansu tsarkaka. Wannan shine abin da hadisai da dama suka ambato daga cikinsu hadisin da aka rawaito cikin littafin kafi na Siqatul Islam Kulaini daga shugaban Imam Sadiq alaihi salam a tafsirin ayar da ta gabata cikin Suratul A'rafi. inda amincin Allah ya tabbata a gare shi yake cewa, Wallahi mu ne sunayen Allah kyawawa da Allah baya karɓar wani aiki daga bayansa face da saninmu. Masu saurare ta haka za mu fahimci cewa tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansu tsarkaka shine mabudin karɓar addu'a. domin aiki ne da umarnin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kiransa da kyawawan sunayensa. A cikin littafin al Sheikh Mufid ya rawaito hadisi daga babban sahabin nan Jabir bin Abdullahi Al-Ansari ya ce, Na ce wa ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka, me za ka ce dangane da Ali bin Abi Talib? Sai ya ce wannan aishi ne ni. Sannan na ce masa, me za ka ce dangane da Hassan da Hussein sai ya ce, waɗannan su ne ruhina kuma Fatima ɗiya ɗiyata ce yana cutar da ni duka abin da ke cutar da su kuma yana faranta mini rai duka abin da zai faranta musu rai na shaida Allah Ina yaƙi da duk wanda yake yaƙarsu, kuma ina zaman lafiya ko sulhu ga duk wanda yake zaman lafiya ko sulhu da su. Sannan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara da cewa ya shabir? idan kana so ka roƙi Allah ya amsa maka to ka roƙe shi da sunayensu domin su ne mafi so a wajen Allah maɗaukakin sarki. Wannan jumla ta ƙarshe wato ta ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam shine gurin da muka istidilali da shi na cewa a kirayi Allah da suna eh, kyawawa. Masu saurare mu da sake saduwa ci gaban shirin zai fara da hadisin shugabanmu Imamu Ali bin Musa Arriba salam wanda Allama Muhammad bin Mas'ud Al'ayyashi ya rawaito cikin tafsirinsa Imam alaihi salam ya ce idan wani tsanani ya sauka gare ku to ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki da mu domin Allah tabaraka wa ta'ala na cewa suratul a'rafi aya ta ɗari 180 hakika sai da dama sun ambato makamancin wannan hadisi daga cikinsu wanda aka rawaito a ɓangarorin guda biyu wato sunna da shi'a kan cewa annabawan Allah da wasiyoyinsu sun nemi taimakon Allah da kuma roƙonsa ta hanyar dogaro da sunan annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka tun kafin su zo duniya bayan da Allah ya sanar da su matsayinsu domin su ne hasken al'arshinsa. Daga cikin waɗannan riwayoyi ya isar mana ma'ambato wacce aka rawaito dangane da tafsirin aya ta talatin da bakwai cikin suratul bakara da Allah maɗaukakin sarki yake cewa. Sai Adam ya samo kalmomi daga Ubangijinsa waɗanda ya nemi gafara da su. sai Allah ya karɓi tubarsa Hakika shi Ubangiji mai yawan karɓar tuba ne, mai yawan jin ƙai. Suratul Baƙara aya ta talatin da 37 Hakika yudi cikin littafinsa ko kuma cikin tafsirinsa Durrul Mansur ya rawaito hadisai da dama daga malaman ahlus sunna daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin tafsirin wannan aya yana mai cewa yayin da annabi adamu alaihissalam ya yi sabo sai daga kansa sama sannan ya ce ina tambayar ka saboda muhammadu ka gafarta mini sai allah ya wahayi a gare sa kan cewa wani muhammadu yake nufin sai annabi adamu alaihissalam ya ce tsarki ya tabbata a gare ka a yayin da ka halicce ni na daga kaina zuwa al'arshinka sai na ga an rubuta cewa babu abin bauta sai Allah Muhammadu ma'aikin Allah ne sai na fahimci cewa babu wani abu mai matsayi da girma a gare ka kamar sa domin ka sanya sunansa a kusan sunanka sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Adam salam wahayi ya ce ya Adamu wannan shine ƙarshen annabawa daga cikin zuriyarka kuma idan ba don shi ba da ban halicce ka ba baya ga wannan hadisi akwai hadisai da dama da suke ishara kan cewa annabi adamu alaihi salam ya roƙi allah maɗaukakin sarki da suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan tsarkaka amincin allah ya tabbata a gare su baki ɗaya takaitacciyar amsar tambayar mu ta yau ita ce nasosi da dama na hasken shiryar ubangiji wato alƙur'ani da hadisai sun bayyana cewa mabuɗin neman taimakon Allah maɗaukakin sarki shine tawassali a gare shi wato zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidan tsarkaka. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Awwal Usman Kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.